ya Allah magagin halittar sammai da ƙasai kai ne majibicinmu a cikin rayuwar duniya da lahira ka karɓi rayukanmu muna musulmai ka haɗa mu da bayinka salihai ya ubangiji ka sanya mu cikin masu tsayar da sallah mu da zuri'armu ya ubangiji ka karɓi addu'armu ya ubangijinmu ka yi gafara a gare mu tare da iyayenmu kuma sauran muminai a ranar da hisabi yake tsayawa ya ubangiji ka yalwata mana kirazanmu ka sauƙaƙe mana al'amuranmu ka kwance kullum da ke kan harsunanmu domin a fahimci maganarmu a lokacin isar da saƙonka ya allah ka ba mu hikimar nan da duk wanda aka bai wa ita to tabbas an ba shi alkhairi mai tarin yawa ya allah ka tabbatar da mu da magana tabbatacciya ta tauhidi a cikin rayuwar duniya da lahira ya Allah ka sanya mana soyuwar imani a gare mu ka kawata mana shi a cikin zukatanmu ka sanya mana kyamar kafirci a gare mu da fasikanci da ayyukan sabo kuma ka sanya mu daga cikin bayinka shiryayyu masu shiryarwa ya Allah kai daɗin tsira da aminci ga annabinmu sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da matayensa da sahabbansa da aminci da amintarwa mai tarin yawa har zuwa ranar sakamako assalamu alaikum sunana muhammad ac daga ac islamic tv ramadan mubarak